وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه منا نندي cikin ainihin babin aƙida kashi na shida a bakwai kai alfaslu al al'iman bil qur'anil karimi yin imani da alƙur'ani mai albarka bayan imani da littafan da aka saukar daga sama gaba ɗaya sai gaskata littafan da aka littafi ke babbe wanda yake almuhaiminu alai ya uminul muslimu bi annal qur'an al-karima kitabullahi anzalahu ala khairi khalqihi ainihin musulmi da musulma sun yi imani da lallai alkur'ani mai albarka littafi ne na Allah tabaraka wa ta'ala anzalahu ala khairi khalqihi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi bisa fiyayyen halittarsa wato annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam wa afdalu anbiya'ihi wa rusulihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato fiyayyen annabawan Allah subhanahu wa ta'ala fiyayyen jakadun Allah wato annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama zala ala ghairihi kama an zala min al-kutubi ala man sabaqa min rusuli daidai yadda Allah ta'ala ya saukar ainihin a bisa wa saukar da wani alkur'ani min alkutubi daga littafai ala man sabaka min rusuli akan waɗanda suka rigaya daga jakadun Allah wa annahu shi wannan alkur'ani nasaka bi ahkamihi sa'iral ahkam ya share sauran hukunce-hukunce da hukuncinsa ma'ana alkurani ya soke sauran shari'o'i da aka saukar a wannan duniya da wa'annan shari'o'i nasa filkutubi a kan basar a filkutubi a samawiya a sadaka cikin littafai na sama da suka gabata kama khatama bi risalati sahibihi kula risalati salifatin kamar yadda Allah ta'ala kamar yadda shi dai alkurani ya cikata ko kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya cikata bi risalati sahibihi da saƙon mai alkur'ani kulla risalati salifatin duk wata risala da ta gabata duk wani saƙo da ya wuce saƙon annabi ne ƙarshe an kulle saƙo daga nan dai wannan alkur'ani wa annahu alkitabu shamilu li'a'zami tashri'i littafi ne wanda ya tattaro mafi girman dokoki na ubangiji rabbani na ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai malaman da suka duba suka yi rubuce-rubuce a kan zantowar alkur'ani ya taɓo dukkan kowanne abu shi kansa ya faɗi haka inda da ma faratsana fil kitabi min shai ba mu rage wani abu ba a cikin littafi kowanne abu akwai bayaninsa sai dai in baka sani ba wata aya na ce nazilu alaika nazilu alaika alqur'ana ko tibyana li kulli shay wanda yake bayani ga dukkan kowanne abu saboda haka na idan ka ɗauki tarihi zai tabbatar maka da haka dukkan rayuwa ta shammala a cikin alkur'ani da zai fi kyau ka bi gwamnatocin musulunci ka ɗauki rayuwar manzon Allah rayuwan abubakar rayuwan umaru rayuwan usmanu rayuwan aliyu zuwa har zuwa su har zuwa ainihin su muhammad alfate da gwamnatin da ya usmaniyawa kafin zuwan su a tatoran za a ga rayuwa ce babu inda musulunci bai taɓo ba sannan kuma dokokinsa irin wasu dokoki rabbaniyai ne dokoki ne na ubangiji mai komai mai kowa wanda shi ya halicci ɗan adam ya halicci gidan da ɗan adam ke raye ya sama wannan ɗan adam ɗin injin da ike tunani da shi shine zuciya ya rarraba wa ɗan adam wuraren da zai zauna a duniya don haka ya sa masa dokar da zai biya zauna saboda haka nan dokan musulunci ita ta fi dacewa da kowace kafa da kowane mutum da kowane zamani ita ce kadai za ta iya dacewa domin in dan adam ya sa doka zai sa ne daidai da kabilar shi daidai da irin bi'arsa daidai da irin inda ya karatu yasa kake ganin idan aka sa aka ce ga majalisar dokoki ga majalisar wakilai su majalisar dokoki za su yanka dokar tun da su ba su san halayen mutanen ba to saboda haka nan sai ta biyo ta majalisar wakilai in ta taɓo al'adansu ko ta tabo su daga nan za su dakatar da ita wannan ya nuna jahilai suka sa dokar jahilai ne rafkananu la ya daruna wa la ya daruna annahum la ya daru amma Allah da isan shi ya san dan adam da ya sa dokar ba ta da majalisar wakilai kawai ainihin masu zartarwa ne kawai masu shawara illai masu karantawa su tabbatar ita ce ko ita ce to sai su aiwatar kawai amma wa'ancan dole bayan an yi dokokin sun masu yin dokoki za su yi karance karance ne su sa dokokinsu ba su san ɗabi'ar mutane ba iya fahimtansa iya dogolon da ke cikin kwakwalwansa iyakacinsa zai yaba tun ya gama yabawa aka suka yi ittifakin a can in ma abin ya gagara da ƙuri'a abin ya kai labari to kenan sai ta bi ta wakilai dattijai a wakilai su ne dattijai dokoki daban daga nan sai wakilai ba ba saboda haka nan wannan wakilai su ne shi kuma zai kura ido ya tuna kabilarsa wannan ba zai cuci kabilarsa ba to saboda haka nan idan aka gama wannan to karshe ta daga nan sai ta tsallake ta kai ga shugaban kasa ai majalisun uku ne dama biyu kai daga nan sai wasu wanda ake shawara da su idan ta ɓaci ta ɓaci saboda haka nan amma alkurani baya da shi wanda ya yi shi wanda ya san dan adam ne ya san dan adam ya san inda kake zaune ya san halinka ya san abin da zai baka haushi ya san in kai abin tsiya kaza in amma kaza baka sake yi shi Allah ne ya san wannan amma dan adam bai sani ba dan baka sabon da kake jin haushi ba kamar yadda ba sabon da kake jin haushi ba to amma a ina za mu haɗu doka Allah ita ce za ta haɗa mu saboda haka nan za ka iske addini nan shamilu addini na rabbani ne idan kana son ka ƙara buɗa wannan ka santa irin sanin da ya kamata kai kokari ka samu ko da littattafan dai irin su madrasatul du'atu daga shafi na 20 zuwa sama ko kafin nan haka za ka ga ainihin irin shammalewan addinin musulunci da irin babu inda bai taɓo ba wanda ya yi cewar wannan ƙasan zai azurta a rayuwa guda biyu wanda ya ba da shi da suna ne neman a kada da wanda ya riko da shi وتوعد عنه فلم يأخذ به بالشقاوة في الدارين Allah ya yi alkawarin wahalar da man a arada anhu duk wanda ya kau da kai daga alkur'ani falam ya a bihi bai yi hukunci da alkur'ani ba bai riko da shi ba kamar ka ce Allah ya yi alkawari ne kuma ma haka yake ga duk ƙasa duk gwamnan da bai yi shari'a da alkur'ani ba falam ya a bihi bai yi shari'a da shi ba ya ɗauka ya aje shi gefe Allah ya masa alkawarin bishaqawati zai tsiya tafi ne duniya da lahira tun daga duniya zai rayu rayuwa ta kunci rayuwa ta wahala rayuwa ta masifa ko da kuwa yana da kuɗi kuɗi ba su ne jin daɗi ba sukan zama fitina in babu addini inda za ka zama ka ci kuɗin sai ya yi ma wahala وأنه الكتاب الوحيد الذي ضمن الله سلامته من النقص والزيادة القرآن شيني للتافي كديتتشي الذي ضمن الله وند الله يلامنشي سلامته كبتنسا wannan littafi haka zai ci gaba da zama ba a gayyara shi ba a ƙarawa ba a ragewa Allah ya kange shi minan naqasi daga ragewa wa ziyadati ko karawa ka duba wasu mahaukatan kwanakin can wanda suka kara sura kaza sura kaza yan islamiyya ne suke cewa wannan shirme ne ya yaran da aka kai kan malaman su ya yaran da aka gangaro kan shehinan su wani ma ya kalla dariya ike in ban da ba don tunanin abun da zai auku ba sai kai dariya ce suratul muslimina suratul mu'minuna suratul waye suratul waye tare da qur'anin aka sata aka sata ciki kuma kai da jin larabcin ma ka daga inda takarda ta gullu saboda haka nan qur'ani ba a gayyara shi ba a ragewa ba a karawa wa min at-tabdili wa taghayyiri qur'anin Allah ya tsaya masa daga canzawa ma'ana ba za a canza shi ba a musanya shi a kawo ni bai baiwa wata gairi haka ba a jirkita shi can musanyawa mana a musanyo wani ƙur'anin a ce shi ne ƙur'ani bai ba sai dai a ce kila ƙasa ta daina shari'a da shi amma dai ƙur'anin yana nan alƙur'aninsa ba a iya taɓa shi ba sai dai a ce an daina shari'a da shi a ƙi shari'a da shi amma shi na nan daram haka nan ba a jirkita shi a riƙe shi a matsayin ƙur'ani ne wani ya rage wani ya ƙara ya faɗaɗa ya ƙara kalma ko ya rage kalma bayyuwa ƙur'ani Allah ya tsare shi wa baqa'uhu hatta yarfa'ahu ilai haka zai ci gaba da zama Allah ya lamunce ci gaba da zaman saharan da zai ɗauke shi a yadda yake zuwa gare shi za a ɗauke shi inda akhiri ajali hadhihi hayat a ƙarshen ajalin wannan rayuwa hakikatan ta tabbata hadifai da mai sun tabbata ƙurani za a ɗauke wata ran za a neme shi a rasa kuma dalilin da zai sa a neme shi a rasa daga inda aka daina shari'a da shi gaba ɗaya duniya aka daina halatta haram ɗinsa aka daina haramta haram ɗinsa ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ɗauke kayan shi sai dai ka shafa ka shafa ka haddace ka nema ka rasa gaba ɗaya ya ɓata wannan abu kuma ga duk kusan sonsomin abin yanzu yau ka dubi yadda ake magana ka dubi yadda ake tsawara boko yadda aka ba su wurin karatu da yadda ake zaɓa musu malamai da yadda ake ba wa malaman horo da irin albashin da ake ba su yau ka kalli alkur'ani masu karantar da alkur'ani matsayinsu kusan in a duniya ne irin ta yau to asfalu safili na sunansu su ne wa'inda sai an gama komai tukuna in ma za a tafi tare da su a to sai dai kila ran da wakila wanda Allah ya jarabce shi talauci ya fada masa Allah na sansa da alkhairi sai dawo wajen alqur'ani yace sha gareji motar sabu da islamiyya a dinga karatun alqur'ani kaga mutum ya dauki makudan kuɗi ya biya kuɗin makarantar boko amma kuɗin makarantar islamiyya tare da ya gagara biyuwa ba wanda ke fatan dan sai karanta alkurani wallahi babu sai dai akwai ƙarya da baki kowa ka taba ni gaskiya ni na son da na hadisi alkurani wallahi ni ma na so kuma ƙarya ne wallahi inda gaske ne da ka an ɗauki matakin hadisi da alkurani babu shakka a wannan kan ƙarya ce zunzurutunta don yadda ka mai da hankali ko yadda muka mai da hankali gaba ɗaya ka daune ji ɗauka da shege kuma dukan mu haka ne ku duba maganan saboda tana da nauyin gaske da Allah suna jin abin din gaba ya tabbata duk wanda ya duba sharhin me yake da suna aqidatul wasatiyya kamar yadda za a cire ka ba matsalan abu ne kusan alama alaman abun din ya doso inda ainihin ibn taymiya yake cewa rahimahullahu cewa qur'anin nan cikin gare shi qur'anin nan yake komawa shine yake cewa annahu kama jaa min ba'd al-athari kaman yadda yazo daga wasu hadisai nan a wasu iya ne na ɗaku saboda girman magana don ya kamata hatsarin a san abin wallahi ba da wasa bane ba ba muskilan muskila ce yusri alaihi fi ce za a tafiyar da alkurani a wani gari sai dai ka waye gari gari ya waye ka nemi haddan fatiha za ka rasa ballantana su kulwa bantana kaza kuma in aka yi haka to abu ya ɓaci fayusbihu nasu laisa na aidihim qur'an mutane za su waye gari babu alkur'ani a gabansu lafi su durihim babu a ƙirjinsu ko da kai balarabe ne za ka rasa shi wa lafi fi him takaddun zai dai ka ɗauko bangon takaddun alqur'ani ka gaba komai a ciki yarfa'uhu Allahu azza wa jal ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ɗauke shi wannan lima rawahu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu uh, Allah ya kara masa da Abdullah dan Mas'ud cewa ke yanza'ul Qur'an la yanzu anna al-Qur'an la yanzu anna al min baini azhurikum wallahi za a zare alkurani yanzu da ƙarfi haka za a tuske alkurani a gabanku kwata-kwata za ku neme shi kurasa yusri alaihi lailan haka za a tafiyar da shi da dare fa ya zahabu min ajwafin rijal ya tafi daga cikin kirazan mutane ka da jal quradi kana yanga kana fankama wannan wata nima ce Allah ya baka wallahi ka kaskantar da kanka aula wanda ya fi kowa ya fi kamata ya fi tawadu in haddan gaske na wanda da jihar qur'ani bai yi waka da qur'ani ka zama takabbiri fala yabqa fil ardi min ba wani abu da zai ragu daga ƙasa rawahu tabarani wa rijaluhu rijalun sahih marwaitan hadisin ingantattun maruwaita ne ghaira shaddadu bin ma'aqil wa huwa shi ma kuma amintacce ne kama fil majma'iz zawaid juzu'i na bakwai shafi 330 talatin. qala ibn hajar sanaduhu sahihu ibn hajar al-asqalani rahimahullah yana isnadin hadisin na ingantace ne lakinnahu mawqufun sai dai mawqufi ne fatahul bari zaka same shi juz'i goma sha uku shafi na goma sha shida wa qad sahha marfu'an ya kuma tabbata ya inganta hadisi da isnadi dangananne zuwa ga manzon Allah na hawa min hadisi Huzaifa na hadisin Huzaifa rawahu ibnu majah wa qawwa isnadahu ite al-hafiz fil fatay hafizul eh, ibnu hajar yake cewa isnadin sa ingantace ne wannan marfu'i juz'i na sha uku shafi na sha shida wanzur as-sahiha lil albani hatta ka dubi ainihin silsilatul ahadith sahiha na albani hadisi na 87 hadisi ne ingantacce dan haka nan in ma kana jin kayya kayya kai wanda aka rafki kwakwalwanka aka je aka dawo kila ka koma gefe kana tunanin gila ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba saboda haka nan wannan magana haka ta tabbata wa malam shekul islam yake cewa wallahu adam Allah ne ya sani hinama an hunas nas i'radan kulliyan za a rasa al’ur'ani yayin da mutane suka kau da kai daga gare shi irin kau da kai gaba ɗaya. inda kowa ne ya koma tubararsa kawai yadda ake wa mutum ke wa mutum wayo haka za ake wa Allah wayo akwai ƙarya kirkiri illa ya kace in kai magana mutum kada kai in kai magana ya kabbara in kai magana ya surutu amma an tashi babu aiki illa man rahimahullah in kana illa nazirun yasirun wa qalil an kau da kai gare shi kauyarwa gaba daya la yatalunahu lafzan ba su karanta lafazinsa yau ka dubi yadda ake karatun jarida ka dubi yadda ake jin kasa kasai ka kalli yadda ake kallon fina-finai wala aqidatan ba su yin aqida da alkur'ani aqida su ba ta cika alkur'ani ne ba wala amalan ba su aiki da alkur'ani ku duba duk inda muka ɗauko magana mu'amala sai mu ga mu muna nan ƙur'anin na can duk inda ka ɗauko kai hatta karatun mu'amala mutane ba su iya shi ba a karatun mu'amala wannan ɗan takaddumi da ake tsammanin ce zaka iske mutum samu hadisinsa guda biyu guda uku kawai dinga barazana da shi ana ɗauko yadda za a gudanar da aikin yanzu abun mamaki sai ka iske da waya ka samu a anguwa da ta kai kimanin mutum dubu goma da waya ka samu dubu uku wanda suka san muktasar yadda ya kamata wanda su karanta da dubu goma nan hatta sunan yanzu wani min Allah isa sai har yanzu kana nan a gidadancin nan naka har yanzu ba za mu koyi addini ba sai muktasar wannan tsohon littafi wanda an gama shi wannan ya rage naka ko kankari bai dada a da kasa ba tsohon larabci ne an manta da shi a ta yin taraddudun khilafun wane ne mai karanta ma bai san me yake faɗi ba kai baka san me yake wawa ka je ka yi. wallahi la halata mu dawo mu fahimci wannan littafai nan ne mataki na ɗaya kafin mu kai ga sabani ai kun ga da muka tsallake muku tasar din ba mun ɗauko bidaya ba sai karatun a tashi mu ƙara da faɗa faɗa har wanda suke gane karatun da muka ɗauko bidaya da suka daina kasa gane karatu ce ni dai wallahi na rasa inda aka sa kai wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce gaba ɗaya an tafi ba hukunta komai ba to a rinjayar da guda ɗaya ka zaɓa mana guda ɗaya ina ruwana ni nake zaɓe malaman sun zaba in za ka bi nasu ka bi nasu wannan dubara ya rage naka ne an karanta nan sai ka zaɓi da kake ganin za ka yi kai ma in wuyan ka isa yanka saboda haka nan in ku ba haka ba to sai ka bi tsarin mazhaba irin abin da suka tace suka ajiye in baka kai can ba to dole ka bi abin da suka tace suka aje farko ku mataki na farko wanda zaka iya ɗagawa ka kai inda kake tsammani za ka kai dole sai ka bi ta nan wurin in dai mu'amala ce to dole kan ka dauko don ka karanta mu'amala na cikin matanin risala ma ba abun da ka sani dan dama dama ka karanta hashiyatul adawi dan dama dama duk wanda ya karanta risala bai karanta hashiyatul adawi ba ko kuma samarin dadi gaskiya ya jika jika ne ya dai jika ya sauke ya tarkata ya aje amma ba karatu yayi ba kuma kai kanka ka je ka ɗauko ka gani duk wanda ya karanta ya san haka risalan mun tsallake eh, risalan salikin mun tsallake ba ma mai lokacin da za karanta kana ɗauko littafin fiƙi za ga wannan ya fitina wannan ya fitana. shi ba za su iya tsayawa su saurara su ji yaya za a yi baya bane wannan wani tsohon larabci ne wannan mu kauce masa kuma ba ka da na zamani mai larabcin zamani saboda haka nan ba a mu'amala da shi za ka iske mutane na jamu su suna can a ɗakko babin buyu'a a ɗakko babin mu'amala a ɗakko babin kaza a ɗakko babin kaza za ka gama nan duk gaba ɗaya an je an damu koma gefe fa innahu yurfa za a ɗauke shi har ban koma cikin littafin ba لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين يدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره don ƙur'ani ya fi ƙarfin li'an ƙur'an ƙur'ani ya wuce ya fi ƙarfin min an ya baka ci gaba da zama a gaban jama'a haka tim ya fi ƙarfin a ci gaba da adan kabur da shi a gaban jama'a hajaruhu da suka ƙaurace masa ya wuce haka wa'aradu anhu suka kau da kai da gare shi ba su karanta shi a lafazi ba su yin aƙida da shi ba su yin aiki da shi shi zai tafi ya burku fala yuqaddirunahu qadarahu ba su ba shi darajar shi zai daga ya tafi abun shi wa hada wallahu alam wannan Allah ne ya sani nadhiru hadamil ka'aba dan uwan rusa ka'aba ne fi akhiriz zaman a ƙarshen zamani wannan zai auku haka shi ma kuma ƙarshen ta irin wannan bakin zamanin namu ne ta inda muna kallanta muna kallon masu rabe-raben tsakanin mu kada ya ishe mu masifa shi ma wannan maganar rusa ka'aba magana ce tabbatar da tana da bukatar dan yinta don yinta da kada tafi ta dinga cece ku ce lima rawahu imamu ahmad riwayan imamu ahmad rahimahullah juz'i na biyu shafi 220 an abdullahi bin amr قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منظم الله ناتشيوا يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة أقول وسمي ينقوري زي زي روس كعبة komandan da zai rusa kaba manzo Allah ya faɗi sifansa mai wasu yan ƙauri ne katal katal katal katal zai zai rusa kaba komandan da zai ja rundunar sojojin da za su rusa wa yaslibuha ainihin cire ka'aban nan wa yaslubuha hilyataha zai cire mata duk zinarin da ke kaba zinarin nan daga an sa na kofan da na ina din da na fitilut nan zai so dinga cire zinarin nan guda guda guda guda guda cire sai mika sojojinsa wa yujarriduha yayi mata tsirara man komin kisote daga tufanta arne ne sa wuka ya yanka wannan tufin ya cire shi wala ka anni yanzuru ilayhi qusayb manzo Allah yana cewa kamar ina kallon shi wani mai sanko ufaida gwame yadribu alaiha bi middatihi zai dinga saranta da cison ɗinsa wa mihwali wa inda bukhari a wurin bukhari shi yana nan hadisi na 1591 muslim ma ya ruwaito shi hadisi 2909 an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhribu al-ka'aba don dhul katai wannan mai yan kaurin guda biyu zai rusa ka'aba min al-habasha daga habasha wanzu kitabu asharat as-sa'a li yusuf alwabil shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya saboda haka na yace wannan ɗauke alƙurani ɗan uwan rusa kaba ne Haisu ya ati rajulun min alhabasha ce yayin da wani mutum zai zo daga habasha kasirun gajere ashajul aswad gwame baki kantararre kafafuwansa ya ati bi zai zo da sojansa min albahar ta ruwa ila al-masjid al-haram mun masallaci mai alfarma Wayan yanqudu kaaba hajaran hajaran haka zai ciri warware ka'aba tubali tubali ko kwana nawa zai kullama naqada hajaran maddahu lilladhi yalihi duk yayin da ya ɓantaro tubali zai miƙa shi ga wanda yake kusa da shi shi kuma ya wuce da shi jefa a ruwa wa hakaza tama al-hajara ahjara haka za su dinga ba wa juna wa'annan duwatsu ila an yarmuha fil bahari har su zuba gutsattsarin duwatsun cikin teku wallahu azza wa jalla yumakkinuhum min zalika. Allah ne zai ba su wannan ma anna a ja'a bi khailihi duk da zaman abra ya zo da rundunansa warijilihi jilihi na rundunan sama da na ƙasa wa fiyalihi da giwayensa fa qasamahu Allah qabla an yasila ila masjid Allah ya karya shi ya tarwatsa shi kafin ya kawo zuwa ga masallacin amma su wa'annan su wancan abraha saboda akwai manzon Allah zai zo aka tsare wurin yanzu kuma wanda ake jira saboda haka nan dai aka zuba ido aka koma ba a karanta alkurani ba a shari'a da alkurani sallar da kake ji da ita azumin da kake yi zai gagare ka tunda idan in an ce ba alƙibla mai amfanin sallar a inda aka rusa alƙibla to ya kamata a mutu duka to kuma ga alama sai eh, shi'unci shi'uncoci kake gani suna ta kullowa duniya mutane kowa zuciyarsa ta mutu da kansa yake kaurace alkurani da kansu mutane suke cewa karatun qur'ani ai wannan wani abu ne in ka iya daga fatiha zuwa sabbi ka samu na sallah ka je kai boko li'anna allaha alima don Allah ya riga ya san annahu sayab'athu hadha nabi za zan aiko wannan manzon hi isa aka ruguza abraha farko wa tu'adu ila al-masjidi haibatuhu wa azamatuhu wannan manzon zai dawowa da masallaci kwarjininsa da girmansa walakin fi akhir zaman amma a ƙarshen zamani lan ya ba'atha nabiyyun ba'da muhammadin alaihi salatu wassalam Allah ba zai aiko ni manzo ba bayan annabi muhammad wa idza arada an-nasu an ta'zimi hadha in mutane suka daina darajanta wannan ɗakin mutum je ɗakin Allah ya yi sata ya tafi aikin haji kawai ciwa-ciwa kaɗai ka kai mutum aikin haji ya tsaya tun daga za ka iske ya ga wannan ya ga wancan da ya samu kujera shi burinsa kawai karshen ta je lafto kaya lokacin da ake sallah za ka samu dubbannin ɗaruruwan mutane suna zaune a sa gida ina makka amma za a yi sallah a gama zai je ɗakin Allah ya sallah ba yake wurin da ne ka asali ba aikin an je kai shi ba ila ya kai shi ne sai ɗan abin da zai su na Allah zai hau jirgin sama bana ya je baɗi ya je baɗi waccar ya je baɗi waccar ma yana kwalokwalon zuwa ko ta halak ko ta haram shi dai a kai shi in za ka yanka wani ka bashi kuɗin ci ka yanka ka bashi yi kuma an yi magana an zojin sunna ana magana ka kowa ina ka ɗaki kamar gaske in aka daina girmama wannan ɗaki ni ha iyan gaba ɗaya fa innahu yusallatu alaihi hadha ar-rajulu min al-habasha za a sallata musu wannan mutum daga habasha fa hadha nadhiru raf'il qur'an wannan ɗan uwan ɗauke alqur'ani ne wallahu alam Allah shi kiyaye Allah ne ya san saboda saboda haka nan lalle fakan mutane dole ne a canza irin abin da ake ciki mm eh na shafukan ku na abin da za a shafi ɗari eh, a ƙirtul sharhu a ƙirtul wasitiya na abin nan bari sai jin baka littafin maimaita za ta yi min wahala za ka duba shafi 429 daga nan sai ka rubuta saboda haka na na duk mai neman littafin sharhi ne na aqidatul wasatiyya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda sharhin kuma eh, a As-Salih al-Uthaymeen yayi sharhi fi kutubi samawi saboda haka nan wannan kenan eh, eh, um, wannan kenan wa zalika li adillatin naqaliyya wannan don hujjoji da aka cicciro daga alqur'ani wal aqaliyya da hujjoji na hankali attariya dan haka musulmi na gusu sai ya imani da alkur'ani yi imani da ainihin alkur'ani al'adillatu naqaliyya ikhbaruhu ta'ala bidhalika fi qawlihi labartawansa Allah tabaraka wa ta'ala da wannan magana a littafinsa inda yake tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira yayi albarka albarkasa ta watsu ta taɓa ko'ina mai ruwan sama da tsirar da ciyawa da yin kaza da yin kaza mai ba da lafiya mai sa a haihu Allah zai nazalar Qur'an wanda ya saukar da littafi eh, wanda ya saukar da ainihin mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya ya saukar da littafi littafin mai tantance halar da haram mai tantance alkhairi da sharri ala abdihi akan bawansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam li na nadhiran lil alamin dan ya kasance mai gargadi ga talukan duniya bi akmalihim wa fi qawlihi nahnu naqussu alayka ahsan al qasasi mu ke labartawa gare ka ya jaka dan Allah mafi kyawun labari sai dai lima auhaina ilaika da abun da muka aiko zuwa gare ka هذا القرآن ونن القرآن أكوي أحسن القصص وإن كنت كود إيكي كسن من قوله فن ونن na من الغافلين كان هذا جتكين هو عند shari'a دا شريعة باس بمونيز آهلي هكا كي زوني tun da labarin abubakar ma kansa ya tabbatar a lokacin nan ya kai mari ya kai bango ya je dama ya je wannan kasa yana neman wa zai fitar da su daga halin bakin jahilci da suke ciki lokacin annabi Muhammad yana nan amma sai da ya kai shekara arba'in sannan ya bayyana ya fara cewa kaza kaza ne kaza kaza ne wa fi qawlihi mahallu a fili yake hadha alquran wa fi qawlihi azza wa jal a fadin Allah mai girma da daukaka inna anzalna ilaykal kitaba lalle mu ne muka saukar da littafi zuwa gare ka wannan ko littafi alqur'ani ne bil haqqi da gaskiya li tahkuma bainan nasi bima araka Allah don kai shari'a kai hukunci a tsakanin mutane da abin da Allah ya fahimtar da kai a wannan littafi ya nuna maka ya karantar da kai a wannan littafi kenan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bin abin da yake so ba bima ra'aita ne ba bima araka Allah da abin da Allah ya nuna maka abin da ya karantar da kai ya sanar da kai yayi maka bayani a cikin wannan littafi da shi za ka shari'a wala takun lil kha'inina khasima kada ka kasance mai husuma ga masu zamba kakka tashi kana kare mazambaci in dai mutum dan fowan nayin ne mazambaci ne kakka zauna ka goyi bayansa wa fi qawlihi haka a faɗin Allah ya ahlal kitabi قد جاءكم رسولنا بالبي يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يا أهل الكتاب يا ya ma abota littafi. qad ja'akum rasuluna haƙiƙa jakadan mu ya zo maku yubayyinu lakum yana maku bayanin kathiran da dama mimma kuntum tukhfuna abinda ku kasance kuna boyewa yahudawa su boye wannan su boye wannan su boye wannan alqur'ani na zuwa ya tona su gaba ɗayan su min alkitabi na littafi wa ya'fu an kathir Allah ya kauda kai daga da daman abin da ke boyewa قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله تعالى كسوى عين قد جاءكم من الله نور حقيقة جاءكم نور من الله شريعة تازمك دقاء الله wannan nur musulunci alqur'ani ainihin manzon Allah shari'a ta zo muku daga Allah ba ku da bukatan ku zaɓo wakilai su rubuta muku dokoki dokoki sun zo muku daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allahu waliyul ladina amanu kenan yana fitar da su daga duhun kafirci da al'ada da ta demokratiya da ta gurguzu zuwa ga hasken shari'ar Allah shari'a ta zo muku wa kitabun mubinun ga littafi mai bayani yana bayanin halar da haram yana tantance halar da haram daga haram yana nuna yadda za a riƙe Allah baraka wa ta'ala alaƙan mutum tsakaninsa da Allah ta wajen ɓangaren aƙida yana bayanin adabu yana bayanin akhlaqu yana bayanin ibadatu yana bayanin mu'amalat yahdi bihi Allah man ittaba ridwana yahdi bihillah Allah tabaraka ta'ala yana shiryatarwa da wannan shari'an da wannan littafin manitta ba ridwanahu wanda ibi yardarsa inda yake shiryatar da shi subulas salam hanyan kubuta hanyan aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati yana fitar da al'umma daga duhai domin tsarin Allah shi guda daya ne shi haka shi nur ne ba anwar ba amma kafirci ko da yake yana da yawa sai kira shi zulumat duhun demokuraɗiyya duhun gurguzu duhun al'ada duhun sakaratiyya duhun waye duhun waye duk har ne ga sunan latu addu'a la tausa littafin halaka shi guda ɗaya ne tattun adamu haka ke tafiya da shi tanzilu ne min rabbil alamin yukhrijuhum min adh yana raba su da wannan duhai ilan nuri zuwa ga tsarin Allah mai haske bi idnihi da izininsa wa hadihim yana shiryatar da su ila saratun mustaqim zuwa ga tafarki mai kake wanda kullum muna ta roƙon wannan tafarki mukan ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ba irin tafarkin yahudu ba wanda Allah ya fushi da su wanda sun yi ilimi sun yi ilimi amma ba su bin abin da suka karanta wala dalin ba rafkananu shagalalu nasara ba masu bautan Allah wanda ba su da komai a tare da su in ba shi ba nuna bukatan kashe ta da mutafarki tafarki mai kakke ya fassara tafarki mai kakke din na min allazina an'ama Allahu alaihi min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin saboda kana ne shiryatar da su zuwa ka tafarki mai kakke duk mai son ya bi tafarki mai kakke to ya dauki alqur'ani alqur'ani da sharhin alqur'anin ka amanta da bayanin yadda aka saukar da shi yadda waɗanda isauka a gaban su suka yi bayanin yadda abin yake da bayanin wanda aka saukarwa din manzon Allah وفي قوله faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa Allah ce duk wanda ya bi shiriya na wane ne shiriyan Allah alqur'ani duk wanda ya bi tsarin Allah fala yadhillu bai bacewa wala la yashqa bai wahala bai wahala a duniya bai wahala a lahira duniya da lahira zai kasance sa'id hankalinsa kwance wa man a'rada an dhikri duk wanda ya kau da kai daga shari'ar musulunci kuwa kowane ne shi kowace ƙasa ce kowace jiha ce kowanne mutum ne kowanne ciyaman ne kowanne wane ne ne ya kau da kai daga tsarin Allah man a'rada an zikiri duk wanda ya kau da kai daga alkur'ani tsarin Allah fa inna lahu ma'aishatan danka yana da irin wata rayuwa ta kunci rayuwa ta wahala wannan aya na ɗaya daga cikin ayoyin da suka nuna azabar kabari bayan da cewa zai rayu a kabari rayuwa ta masifa wanda duk lokacin da Allah ya turo masu ɗaukan ransa suka ɗauki ransa bayan an gama intabiyun da za a yi masa a cikin kabari an gama yi masa shi kanta tambayar kabarin kashi-kashi iri-iri ne akwai wanda minti biyar ya wuce ya yi yawa an gama masa tambaya wannan kai da gani akwai alama sauki akwai wanda kwana ɗaya ne duk abubuwansa sai an biyan birkita shi akwai wanda zai yi sati ana tambayan shi akwai wanda zai kwana arba'in ana masa tambaya to bayan an gama tambaya masu tambaya kasan da irin binciken masu bincike ya gama lallasuwa ya gama koɗuwa to daga nan su sallame shi su ce sai ranar tashin alkiyama ga tafiyan daga nan ƙasa kanta an an sashe cike za ta matse shi a maida masa da rayuwarsa don rayuwa iri uku ce akwai rayuwan duniya ita ce koma bayan rayuwa lage-lage lagwai-lagwai mutum yake mota ta bi ta kan mutum sa ga ya fashe saman ya faɗo sa ga ya fashe amma rayuwar kabari mutum za a halitta shi ne da ƙwari zai koɗu ya koɗu bai mutu ba bai fashewa saboda kanan ƙasa kanta za ta kawo gudunmowa za ta ce tsinan ne kai aka kawo nan ta matse shi kamar misalin irin igiyar nan ta guba ta rijiya mai kama da bel ɗin nan a ce a samu mota da mota a sarƙata daga cikin mutum wannan mota ta yi haka wannan ta yi haka ya mutum zai zama ka san dole za ta haɗi ina ganin aka ɗaure mutum aka saba wannan aka saba wannan aka ga an ɗaura mota aka ga an ɗaura mota za su ja ba za ka kalla ba za ka kau da idanka zai wahala ka kalla kaga an yi wa mutum haka duk laifin da yi sai ka kau da kai sai dai in babanka kila aka kashe ya kashe ma amma duk mutumin da kaga an wa haka kaga an kama haka an ja wannan an da ita wannan an da wannan tayi na wannan tayi na an ja an matsa shi a tsakiya to haka kabari zai mutu ya kama ya takura shi har don tsabon wahala sai wani kashi ya fitar ta haka wannan ya fitar ta haka sun haɗe su haka zai zauna da ransa ya yi kuka inda babu ko wannan sakamakon duk wanda ya ki tsarin Allah kenan wanda ya fatali da alkur'ani ya ga naira ta fi masa ya ga ainihin kila eh, wani abu zai je karanto je kawo kasansu wannan shine sakamakonsa duk wanda ya ba da gudunmuwa aka rushe shari'ar Allah yana cike ko san abin yake a zuciyarsa ka ji malami na cewa suna da wai suna da yar jaririyar demokradiyya Allah ne wannan jaririya ci waje jaririya za su rene ta su dinga ba ta ruwa da abinci har sai ta girma saboda haka nan duk wanda ya haka to ko zai rayu irin rayuwa ta kunci ita ce rayuwar kabari zai iya ɗaukar rayuwa ta duniya kamar da malamai suka yi bayanin ayan tun daga duniya kuma ka kalla saboda nan an fi fahimtar na wancan na kabari tunda duniya ana ganin kila kaga ana mutum ya ki shirar Allah ya zagi Allah ya zagi manzon Allah ya zagi ma musuluncin Qur'ani ya kwada shi da kasa ya kashe ma mai karatun Qur'ani ka gan shi garau da shi kana da ba kama ci abinci ba ka kwana kana bacci Allah zama fi da shi wani ku mai kudin na ibada labara ce mota ka ta faɗi a Lagos an kama direban ma yana kulle kuma ma ainihin abun kana fetur ɗin ya kama da wuta ka ga mutum ya kafa bacci karshen ta yana da idan su guda goma ta ba zai iya bacci ba yanzu ta kone ta kone sana ta wani ittila'i ne saboda kanan duk wanda ya bar tsarin Allah ya manta da alkurani bai karatunsa bai karanta shi bai karantar da shi bai taimakon inda za a karanta alkurani rayuwan shi da kudinsa duka ya kare a boko fainalawa ma shatan banka sallai zai samu rayuwa ta kunshi ba wannan kaɗai ba nan jumla ƙarshe zai nuna ma ya fi raja ga azaba kabari wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ama haka za mu ta da su ranar tashi kiyama kowa bai gani kuma duk wanda ya tashi a kawo bai shiga aljanna da kansu za su fara tambaya ubangiji ina dalili da zaka tare da mu makafi mimma hashartani a'ma wa kada ku. wai da ya sani zai ce wannan rayuwa da abin da ba zan dauka da ba haka zan dauke ta shekaru sun tafi a mutum ba abin da yawa musulunci ko an ka tambaya bakin nan nasa zai kare shi ai wallahi Allah ya gani ina san Allah na yi ya kokari na na yi kaza na yi kaza miskini bari za ka faɗi a gaban Allah kafin ka wasu zuri riga ka mushrikai kansu za su je gaban Allah za ka tadda mai bautan gunki ya zo mai bautan jaki ya zo mai bautan wuta ya zo ina cewa Allah wallahi rabbi na ma na mushrikin duk kuma layin ku mushrikan ne saboda haka nan wani hasuruhu yawmal qiyamati a'ama wa fi qawlihi wannan ya nuna mana littafi ne wa fi azza wa jalla haka faɗin, Allah mai girma da ɗaukaka. kitabun azizun لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد irin wani littafi ne Alƙurani, gagara ko gagara misali Allah ya yi haddin aljan mutum gaba ɗaya sun kasa zuwa da irinsa gagararre ne ya wanda ake yabawa wa fi qawlihi subhana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun alai mu ke saukar da alkur'ani da sunnan manzon Allah kuma mu masu tsare wannan alkur'ani da sunnan manzon Allah addini ba zai lalace ba wannan kenan ayoyi wa'annan ayoyi kadai sun isa mutum imani da alkur'ani ya canza rayuwar shi gaba ɗaya ya koma yi ƙoƙarin kofe asar da ya yi wanda yake kai ya san gaskiya bai kai ko ina ba نبي إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه صلى الله عليه وسلم لا برتا وانجا كادن الله واندا أكا سوكد القرآن نا أكنسا في قوله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه كجيا أنباني للتافي القرآن da misalin littafin tare da shi wato sunan manzon Allah da annabi la yantiqu anil hawa wa fi qawlihi haka nan a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi khairukum man ta'allama alquran wa 'allama fiyayyen cikin ku inji manzon Allah wanda ilimi sanin alqur'ani kuma ya zauna yana karantar da shi tsawon rayuwarsa dare da rana nan ba da za a tsaya yau ka dubi mai karantar da alkurani ya yi ke a cikinmu asfalu safili shi ne koma bayan koma baya mai karanta da alkurani maimakon don isgilanci maimakon kila ya zan mai karatun kur'anin zai maka duwayi kai wai zaka je kai masa duwayi don tsaba isgilanci ce kai dai karantar da mu da alkurani da ke ala saka ma da alheri to shi shi mai karantar da mu alkurani zai mana duwayi ko mu za mu masa ai mu an fi tsammanin duwayi ya fi karɓuwa daga gare shi sai dai ala saka da alkhairi ba san inda gidan shi yake ba ba a san da labarin rayuwar shi ba ba a san da labarin kaza ba idan rashin lafiya dama ta same shi yanzu kana karantar da alkurani to sai dai kai guzurin tauhidi kama ake cewa ƙarshen zamani zai zo abincin bayan Allah abincin mala'iku tasbihi harkan tana rikica mutane ya ɗauka to tasbihin zamu ci kwarai in ciwo ya kama kansa in dai juninka karantar da alkurani dama ka dunkule ka mutu shi fi ma alheri kai shiru kawai ka kama shi. ka jira abin da Allah zai hukunta a kanka in kwana ya kare ka mutu dan da dan sauran sauran Allah ya ga dama da dan sauran abin da zaka kai labari to shi kenan sai ga ka warware ciwon da kansa sai fada amma ba wai su ma magani ba wadai kai ka asibiti ba mai kai ka asibiti wannan fata kai ne kanta da alkurani ka ɗauka hakan ladan ka gaskiya ne Allah zai saka ma za ka samu lada a wurin Allah su je a nan duniya suna ce maka ai ku malamai ladan ku na ga Allah yadda din suna ganin abin kamar wasa ne har wasu wanda aka ci da yaƙi suna cewa kai kuma kakku yadda malamai dole a baku ladan kwana wallahi mu bari dada masu kanta da alƙur'ani ku bari Allah zai baku ladan wallahi ne na duniya dillu ne za'i in ciwo ya kama ka kama tasbihi ba wani ka kama tasbihi ka dauka ba za ka mutu ba a ka samu ko Allah ya tsere ma kewan wahala ka daina jin ta haran kai fita amma wai in dai maganan kila abun da za ka fa ko inda za ka zauna ko inda za ka yi kaza kama fi da tsammani in dai wannan duniya ce irin ta yau to ban sani ba kila ko ta gobe wannan da wanda muke kallon ta iya inda duk muka zagaya a irin wuraren mu inda ake magana da Hausa to mai karanta da alkurani shine koma baya za ka iske ɗan iska koma baya zai zo dinga gaggaya ma magana kila kana zo ma kana magana na nuna maka babun da ya kamata ka ce ba kenan kaza ya kamata ka ce wai ya fi ka sanin duniya banza a banza wa kauluhu la hasada illa fitnataini babu gasa sai a abubuwa guda biyu su ne kaɗai za a yi gasa a kansu rajulun آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار mutum ne Allah tabaraka wata'ala ya bashi alkur'ani fa huwa ya taluhu yana ta karatun wannan alkur'ani ana allaili tsawon dare kasan da tsawon dare ba wurin gasa ba ne wurin kiyamun laili yana tadabburin ayoyin wa ana annahari da tsawon wuri ba kilayen nan kilayen ya samu ya haddace alkurani ya samu inda zai dinga bin office office ba kenan wallahi ka cutar da alkurani bisa an ta hamil alkurani in ya zama kana maula maulan gidan wa zaka je bayan Allah ya fifita ka Allah baka littafin Allah saboda haka nan ina karanta alkuransa dare da rana zai samu abincin da zai ci amma yana karanta alkur'ani wannan shi ne kamata ya gasan shi wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al wa ana an da wani mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dukiya fa huwa yana kashe dukiyar nan yana bayar da dukiyan nan inda ya cancanta ba almubazzaranci bai tara maroka ya gosu. ya tara yan kwallo ya ba su ya tara karuwan ya ba su ya tara duk inda ya san za a yi masa haya gaga a ce wani kenan wani kenan za kasa masu inda isa za a bada labari na yake zo yana bada ita ba wannan ba shi wannan yana kashe dukiyarsa na allai kaga da dare kina ne wanda ba a san waye ba ba wa ana annahari da tsawon wuni yana duba inda ya cancanta inda ya cancanta inda ya gana daga addini ibada dukiyarsa daidai da za a daga wannan mutum biyu su ne abin gasa duk wata gasa da ba wannan ba kawai bata lokaci ne wa qawluhu sallallahu alaihi illa wa الأنبياء u'tiya إلا ayati أعطي ma الآيات ما مثله آمن عليه ma min من min من biya. babu wani jakada ba wani annabi daga annabawan Allah da aka taɓa yi a wannan durin duniya illa wa qad utiya min al face an bashi daga mu'ujizozi ma mithluhu amana alaihi al-bashar ma ire-iren wannan mu'jiza ne amana al-basharu alaihi dan adam ya imani da shi duba lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da yake lokaci ne abinda aka fi ba da mamakinsa aka fi tsoronsa aka fi yadda da shi ɗan sihiri yanzu a mai da mutum ya zama jaki yanzu a mai da kaza ya koma kaza yanzu a mai da kaza ya koma kaza shi kenan sai aka ba annabi musa sanda ta inda duk wani abu da ka sani za ta yi haɗe shi kuma lokaci guda ya ɗauke ta ta koma sanda kuma ba wannan abin ya ɓata a jikin sandar saboda haka na aka ba shi irin wannan don haka ya firgita duniyar gaba daya ya firgita gwamnatin fir'auna a ƙarshe dai fir'aunan kuma ya ƙi imani ya tsaya tsayin da kasa ya gabaya musa duk abun da zai kawo ainihin fir'aunan na sai ya juya da abun da siyasa da gazo fikiri da gazo fikiri iri-iri ina bayyana wannan macijin nan take hankalinsa ya tashi ya gano abin da ya fi karfinsa ya fara tara mutane yana cewa wannan mutum gaskiya so ike mulki ike nema ta wani shirin shugabanni kenan mulki yake nema don haka talakawa zai jefa ku cikin halaka ku san yadda za a yi masa zan taimake ku nan take hada shi da mutanen ƙasa aka tarkato masu sihiri masu sihirin nan bayan musa ya rinjaye su suka yi imanin fir'auna duk ibira ta yi su karshe dai aka yi ta aka halaka fir'auna ku duba lokacin annabi mu eh, isa alaihi salatu wasalam a lokacin abin da fi ban mamaki ainihin likitanci saboda haka nan ciwukan da suka gagari duniya kuturta da makanta aka gane annabi isa yana yin du'a yana warkar da su annabi musa ta kai har ina roƙon allah ya tayar da matacce ya tashi annabi isa har ina gina abu mai kama da tsuntsu ice ya tashi da izinin Allah nan take abin ya zama haka ya tashi idan ya tafi mutu to wannan janyo mutanen zamanin nan take suka yi ta imani da shi don haka na ke cewa ainihin kada utiya min al-ayat sai an bashi mu'jiza ma mithluhu wanda irin wannan mu'ujizan ne amanal bashiru alaihi dan adam din wannan zamanin suka imani da shi wa innama kana allati utituhu wahyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa abinda aka bani shi wahayi ne shine babban mu'ujizan da ba za ta kare ba tunda shi annabin karshe ne har duniya ta wuce ta kare ba za a ketare ilimin manzon Allah ba saboda kana abinda aka bani shi wahayi ne saƙo ne auhahu Allah ilai wanda Allah ta'ala ya aiko min da shi duk da an shi ilimin wa'ancan ayoyin din su ba sa cikin lissafi za a manta su tunda in ya tafi ba mai ya aiki da su sai aka ɗauko alkurani aka bashi farju ina fata an akuna aktharuhum tabi'an zama na fi su mabiya yau malkiyamata rana tashi alkiyama amma ka san ai duniya ta gabata an yi mutane an yi masu bautan Allah an yi masu tsoron Allah wanda in aka biyo ire-iren waɗanda aka tabbatar da sun samu aljanna sun samu aljanna kowanne zan kaɗa ko ka karanta tarihinsa sai ga tsakaninka da shi ko in mun karanta tarihinsa sai mu samu kanmu tsakaninmu da shi kamar sama da ƙasa ku dubi sa'id ibn al-musayyib baya daga cikin wanda aka albishiri da aljanna amma ya zauna da waɗanda aka wa albishiri da aljanna da muka karanta tarihinsa kusan abun zama mana yi kaman dai wani kaman subhanallah kaman almara a ce dan adam ne irin abun da yi wa fi qawlihi لو كان موسى أو عيسى حيا لم يساه إلا اتباعي عند موسى نراي إن جمع الله ko isa na raye to babu abin da zai fitar da shi sai dai ya bi ni kawai dole ne ya koma biyu ni to ballantana an ce annabi isa ya dawo ina da za su haɗa rayuwa ma a zamani guda ɗaya dole saƙon annabi isa ya gama aiki qur'ani za a taru abi saboda haka nan an ce ba ma annabi isa ba musa da isa duka in an taru to annabi muhammad ne shugaban su dole za a bar dukkan shari'o'i a dakatar da su sai dai qur'ani shi za a gudanar wannan bangaren um, maganar manzon Allah kenan sallallahu alaihi imanul bala'i من المسلمين بأن القرآن كتاب الله ووحيه أوحاه إلى رسوله رسوله imanin dubbannin dubumbuna dubbannin dubbannin eh, subhanallah biliyan guda ɗaya kenan eh, mm, dubun dubanne ko dubumbunan dubanne dubumbunan dubanne dubun eh, wato dubun dubu shine biliyan ɗaya alfu alfi alfin kaga ɗayan su kenan to jam'in su dubun dubu sau dubu shine biliyan ɗaya kenan ko dubun dubu sau dubu a dubu biliyan ɗaya kenan yana ce biliyan ɗaya kenan dubun dubu sau dubu shine biliyan ɗaya to za ka ba su jami'i aha kai ana maganar hausan da za biliyoyi dubbannin dubun dubu a biliyoyi kenan saboda domin za ka kirga mutanen da suka yi imani da alkurani to biliyoyi ne ka ɗauko tun daga zamanin da ya sauka zuwa yau a ce ka ɗauki alƙalamin ka kana lisafta wanda yi imani da alkurani a najeriya mutum na za ka samu a taso ma wanda suka mutu tun kafin shehu su wani ɗan hudu zuwa yau nawa za ka samu ka gani sai dai ka ci biliyoyin kawai ka kare a nan minal musulmi na musulmai bi annal qur'ana kitabullah cewa alqur'ani littafi ne na Allah wa wahayuhu sako ne na Allah aw hahu ila rasulihi wanda ya aiko shi zuwa ga manzonsa wa taqaduhum kuma sun kudure aljazimi ba su tantama bidalika da wannan tilawatihim wa hibzi aktharihim tare da karanta shi da haddace mafi yawansu lahu ga alkur'ani wa amalihim bima fihi sun yi aiki da abin da ke cikin sa min shara'i'in wa ahkamin na dokoki da tsare-tsare wannan dama su ne hujjoji guda uku durka wa'annan naqali ne naqali alqur'ani sunnan manzon Allah abubuwan da aka ɗauko daga bakunan mutane bakunan mutane dubbanni ne al'adilatul aqaliyya dalilai na hankali su kuma wanda hankali ne za a amfani da shi na ɗaya ishtimalul qur'anul karim ala ulumil mukhtalifatil atiya tattaruwan alqur'ani kan ilimomi iri-iri kaɗan daga ciki wanda suke zuwa ma anna ma anna sahibahu tare da cewar wanda izo da alkur'ani almunazzalu alaihi wanda aka saukarwa da wannan alkur'anin umliyun lam yaqra wa lam yaktub qattu umli ne bai karanta ba bai rubuta ba baya karatu bai rubutu kuma duk wani ilimi na duniya akwai shi cikin littafin wa lam yusbaq lahu an dakhala kattaban bai gabata gare shi ba ya taba zuwa makaranta wala madarasatan albatta ko inda ake karatu da ɗai gashi kuma ya zo da ainihin ilimin da ya gagari jami'a al'ulumul kauniya ilimin yanayi yanayin ƙasa da yanayin sama ilimin sanin ƙasa da sanin sama da sanin iska da sanin halayya al'ulumul tarihiyya haka ilimin tarihi tarihi na gaskiya shine abinda alkur'ani ya tabbatar duk tarihin da ba alkur'ani ya tabbatar da tabbatar da shi ba gaskiya masu kuku ne ana shakkarsa don zaka tara kila wa ne na uku al'ulumu shari'a wa shar'iyya shari'a ne wal qanuniyya wacce zama shar'iyya ilimin shari'a da ilimin dokoki wato tsara dokoki al'ulumul harbiya wa siyasiya ilimin yaƙi da ilimin siyasa shugabanci wanda ka fi sanin sa da kanun uh, sultaniya ga ilimin uh, me hawali uh, shaksiya ga ilimin dastoriya ga ilimomi dai ga sunan barkata wanda suke layi layi in ka bi ɗaya ka kwale akai kai to kai ka samu fastimaluhu tattarowan alkurani ala hadhihi al'ulu akan waɗannan ilmomi al-mukhtalifa daban-daban dalilin qawiyun ala annahu kalamullahi ta'ala hujja ne kakkarfa akan alkur'ani zance ne na Allah wa wahyun minhu saƙo ne daga Allah idil aqalu yahilu suduru hadhihi al don hankali na kore samuwan wa'annan ilmomi an ummiyin game da wanda bai je makaranta ba lam ya qara wa lam da baya yin karatu baya yin rubutu da dai na biyu mun zilihi ƙalubalantan wanda ya saukar da alƙur'ani al'insa wal jinna Allah ya ƙalubalanci mutum da aljan alal itiyani bi mithlihi su zo da irinsa tun lokacin fasaha tana sunanta fasaha ku duba cikinsu ne aka samu mutumin da zai zauna a tun safe zuwa magariba yana magana bai maimaita kalma ba amma bai iya zuwa da irin alkurani ba ba wa in wa in kalmar da ya faɗi bai maimaita ba zama kawai zai in ya tara jama'a yana masu magana ya dinga zuba ya dinga zuba har ana ya kai magariba bai maimaita kalmar amma bai iya kwatanta zuwa da alkur'ani ba da kaule kul Allah ce ce masu ya dan Allah la yanistamatil insu wal jinnu ala an ya atubi mitle hadha alquran akan su dinga zuwa da wannan alqur'ani zo da irin wannan alkur'ani wallahi la ya'tuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da irinsa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashin su zai kasance yana taimakon sashi kama hadda fusaha'ul arab kamar yadda Allah ta'ala ya kalubalanci masu fusahar larabawa bulagha'uhum masu basira su masu fasahan su alal itiyani bi ashri suwari akan su zo da sura goma kacal shi ko wajen sura 114 ne min mislihi irin alqur'ani al'amarin ya gagara bal kai aka tashi da an ce irin alqur'ani aka komo sura goma kai abun ma ya kauce bi suratin ya ce su zo da sura daya wahida fa'ajazu suka kasa wa lam yastati'u wa lan yastati'u ba su iya zuwa da shi ba kuma ba za su ɗan ba fa kana haza akbaru dalili wannan yana daga cikin mafi girman hujja هذا فكان هذا أكبر دليل وأقوى برهان ما في كرف هجة على أنه كلام الله كان شرعي للي القرآن زنشان الله ني وليس من كلام البشري بايا daga cikin zancen dan adam fi shay na uku istimaluhu istimaluhu ala akhbar al-ghaibi al-adida التي ظهر بعضها طبق ما أخبر bila ziyadatin wala naqasin tattarowar alkurani a kan labaran ɓoye al'adida da yawa wallace zahara ba'duha wanda sashinsu ya bayyana tabbaka ma akhbara daidai da manzon Allah ya faɗi bila ziyadatin wala na naqasin ba daɗi babu ragi wannan irin kamar misalin maganan yaƙin romawa na hudu ma dama qad anzala Allahu azza wa jalla kutuban ukhra ala ghairi Muhammad sallallahu alaihi wasallam كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام لما ينكر أن يكون القرآن قد أنزله الله تعالى كما أنزل الكتب السابقة له tun dai da Allah ta'ala ya saukar da littafi littafai ma kai ukhra daban banda alqurani ala ghairi muhammad sallallahu alaihi wanda ba bisa annabi muhammadu ba ka taurata ala musa kamar idan su taurata an saukar da ita kan annabi musa wala injila ala isa injila kan annabi isa alaihi assalam lima yunkar to na me na gaddama an yakuna alquran qurani ya kasance kada anzalahu allah ta'ala Allah ya saukar da shi ma Allah saukar da shi kama anzalal kutubar sadaka kama yadda ya saukar da littafan da suka rigaye shi tunda dai Allah na saukarwa ko ba ce an daina saukarwa ba me zai hana babu wa halil aqalu yahilu nuzul alquran aw yamna'u shin hankali na kore saukan alqurani ko zai iya hanawa la bal alaqalu yuhattimu nuzulahu hankali ma na wajabtar da saukar da alqurani wa yujibu huna tilasar da haka kada tutubbi'at nubu'atuhu an bibi duk labarin da ƙur'ani ya bayar fakanat wafqa ma tanabba'a bihi tamaman labarin ya zamo daidai da da alƙur'ani ya bada labari ɗari bisa ɗari wa kama kada tutubbi'at akhbaruhu fakanat tabaqa ma qassahu wa akhbara bihi sawa'an bisawa' haƙiƙa an bibi labaran labarurruka kissoshin da ke cikin alkurani fakana tabaka ma kasahu ya tsamo daidai da alkurani ba da labarin wa akhbara bihi ya labarta shi sawa an bi sawa kama jurribat ahkamuhu kamar yadda an gwada dokokinsa ma'ana shari'arsa an yi ta wa shara'ihu da dokokinsa wa qawaninuhu da dokokin da ke cikinsa fa haqqaqat kullama urida minha ta tabbatar da duk abin da aka nema ake so daga gare ta min amnin na kawo zaman lafiya wa izzatin da samun ɗaukaka kai kasan sabbai sun ɗaukaka wa karama ta tabbatar da karamci wato duk abin da aka nema a shari'ar ta tabbatar ga misali akwai rukai mistaku zalika gaskiyan wannan ma haddasa ma hadasa fil mamlakati al-arabiyyati saudiyya abinda ya auku kwanan can ga ga saudiya saudiyya faqad bayan zuwan su a tatorak al'amura sun burkuce fi ardil hijaz a ƙasan hijar bi akmaliha wa ammatil ya mutsi sai da ya game saudiya yadda kasan shirme ya game najeriya nan da nan yanzu aka danka maka dubu ɗari yana jin da wuya ka wuce da su gida kama a cikin wani lokaci malam zo ka karbi dubu ɗarin ka mana ni ma ka jinna ta jiran ka kana zaune kana yin karatu to gaskiya so yace halaka ka ba san kai ke ba dan dole dai a nemi dan sanda dan sanda tukuna kafin ka fita wannan masara ko ba ka nufin gida in ka nufi gida ƙarshen ta sai ka wa yan angon ku masifa dan ƙarshen ta za a yi taron dangewa angon ne za ka ji an zo sata da kasan wani yaƙi ya barke to su ma ka saudiya da wa kasurar salam kwace kwace yawa wannan da kwace hatta asbaha alhaju la yaman ala mali har sai da aka waye gari alhaji bai amince da dukiyarsa mota yadda kaman zaka je Lagos ka tadda gungume kan hanya haka hanyar zuwa Madina take a sa gungume da diddigogi da wane ne dole in alazai za su wuce sai da rakiya dole sai da escort gaba escort baya sannan za a samu tsallakar da alhazai lokacin da su ma wannan shirme ya kwashe su wala ala nafsihi babu amana a mutum a alhaji wa ma ina alana an daulatil qur'an bayyana gwamnatin qur'ani ke da wahala hatta ammal biladu amnan shamil amnun shamilun har ainihin nutsuwa kubuta ta ga mai kasan cikakken kubuta lam tura mithluha mun ba taba ganin irin wannan zaman lafiya ba kafin wannan lokacin din an kana daulatul rashidina tun kamar lokacin gwamnatin abubakar da umar radiyallahu anhu kuma ko yanzu in ka je can za ga da saura tunda duk wanda ya je ya san cewa babu shakka da bambanci saudiya da ko ana inda za ka tadda mutum da shago miliyoyi ne ke cikin shago in ya gaji da ciniki sai dai ja labule ko kana ciki bai ce ka fita ya rage naka za ka tadda shago ba a kullewa ka doganin ka je kasuwan bacci ko ka je santara yanzu ko ceceniya ka tadda wani kwaɗan har da sarka sarka bayan sarka a sa kwaɗo an ɗaure sama an ɗaure ƙasa an sake sa wani an sarka sannan kuma ga da gora a gefe duk goron nan hadu kuma sai da kwaɗo ba gaskiya babu shari'a da za a bayyana shari'ar musulunci irin ta gaske ku duba uh, wani garin kai gabas na cewa aka ce fa kawai ba jabu ne aka yi shari'a yadda ta jabi ce wata ramadana da rana kaza da wata kaza an ma zartar da shari'a an gama kafin wata ramadanan ya zo duk kan garin suka tsere hijira suka dinga yi karuwai suka tsallake suka tafi inda ba a yi baraye baraye suka tsallake me suka tsallake kafin ba mutum ɗaya da aka yanke hannu eh, da suka gano wayo aka yi musu ƙarya ne ya shi shi sai suka koma me zaton ka da an samu mutum ɗaya an yanke masa hannu a gaban jama'a an ɗauka wannan tibi tibin nan a yanka masa hannu da wuka da fiyayya a gutsare hannun a tsoma hannun auta a ɗaga sama ya samu muntuna hadin a samu kamar wata ana nuna shi ko mutumin nan ya rayu zai ba abokansa labarin ga yadda aka yi haida ƙarshen ta an gama samun barawa najeriya kenan saboda haka nan har yanzu aka tabbatar da shari'a ka dubi masu kare shari'a bulala suke rikewa amma ka duba ka gani har tattauna ake ba a fayyada da wani abu da aka ce masa hizba a arewa ba biya a liha ita hizba daban take saboda sun san ce za su kare shari'a ne ka duba an yadda da me opc ta gina kuma bokasi yan bokasi wanda su cikin kasa za su shigo fa kawai in suka wannan mutum kawai wancan barawa ne fito kawai sai su yanka wani yaro yana ci a gaban shi an yanka sama da mutum ishirin nan take kawai su ganka haka haka ba kai musu ba zai ce barawa ne sun gane kawai sai su yanka ba bincike babu komai amma su ba taɓa yin magana su ba amma masu bulala bulala suke rikewa kilan ta matsa dan kulki kulki kulkin ma wa'azi suke za su je su naka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a matsayin ka na dan uwan musulmi bai kamata ka dinga yin kaza ba bai kamata ka dinga yin kaza ba ya kamata ka gyara ya kamata ka gyara wasu ne ba da su ba za a san yadda za a yi ma a yi ma haka ma kwance kwance in ka shiga ciki sai a rufe sama akwai bayan Allah da aka waye gari yan hisban ne suka je suka ga inda ake fasadi suka rarrashi yan fasadin nan yan fasadin har wani kuɗi ya ɗauka yake wallahi zan ma aure in dai don ta fasadi ne ɗaki ne suka samu wajen kusan sama da mutum biyar da yan matansu guda biyar suke zina ciki canji canji Da haƙi ɗaya su ɗaya menene ɗinsu ɗaya wai duk anguwan sarki ya sani liman ya sani ɗan zandan anguwan san sani da aka ji aka kai kuka ma suka ce su gaskiya abin ya fi ƙarfin su ɗayan zuwa suka ce mu mu ya kamo su kamo su ke da wahala da aka kai su sai aka haɗa waɗanda aka kai ɗin aka kulle tuku su in yi zuwa aka fara kulle ba ku yaushe kuka zama gwamnati bayan kuma shi dvn ne ke cewa ku je duk abin da ya ɗauku ba komai duk abin da ya ba komai hatta dfo ba kafiri ne yake cewa shi gaskiya nan mutane bai ga dalilin da za a kulle su ba aka ce kai wallahi magana ta je sama in ka kuskura ka sake su magana ta je sama saboda kanan ka kai su sai di office kawai dan wasan kwaikwayo wallahi zai sa ka kulle su dfo kafiri ne shi ya yarda ce nan mutane wallahi sun yi aiki kuma abin da ka yaran nan ba wanda ba su dane su ba an rasa inda za a kullo musu gashi sun zo da su sannan kuma ce wa'anda suka zo da su a kulle su ina wa ka yi ne wannan ban shakka tumci ka wannan magana ko gobe za a iya kawo wa'anda suka yi abin za ka ce to duk a kyar suka samu kansu sai da aka dinga bi a biyo ta wannan a biyo ta wannan a biyo ta wannan da kyar suka fita to ka gobe kenan me ake nuna maka in kaga ana zina ka rufe ido in kaga ana shan giya ka rufe ido in kaga ma wani zai yanka wani ka rufe ido ba ruwanka in dai da sunan musulunci za ka yi kashi gawo saboda haka nan wa ulima ko wa ilmu wa ilmun wato karama wa ilmun tabbatar da ilmi wa irfanu da sani yashhadu bidhalika tarihu daulatin rashidina gwamnatin rashidai tana mana shaida da wannan radwanullahi alaihim وأي دليل يغلب بعد هذا على كون القرآن كلام الله ووحيه وأنزله على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله wani dalili kuma ake nema har yanzu mutalabu da ake nema ba da haza bayan waɗannan hujjoji na nakalai ala kaunin qur'ani kalamullahi akan kasancewan alkur'ani zance ne na Allah wa wahayi saƙonsa ne anzalahu ala khairi khalqihi ya saukar da shi akan fiyayen halittansa wa khatamu anbiya'ihi cikamakin annabawansa wa rasulihi da manzanninsa babu wani abu bayan wannan Ya ce الفصل السادس ne السلام عليكم menene munasaba tsakanin rushe ka'aba da kuma magana cewa a cikin duniya za a dawo da shari'a musulunci ko musulunci ne zai rinjaye eh zai yi rinjaye na wani lokaci ne amma wancan tabbas ya tabbata in wancan aka rusa ta kuma an gama akwai za a yi akwai alamar bisharatu amma akwai ash'am akwai wasu umce kuma a cikin labarin yace a ne ainihin wannan ya eh, ko to nan duk abin da ka gana ma ka dauke shi in ka dauke shi lahul mahfuz haka yake in ma ka dauke alqurani ƙur'ani ba abin da babu a cikinsa komai yana cikin alkurani Yanzu da a rusa ne yanzu misali rusa kaba yanzu ne za ka yi shi na ma da wace kai wannan tambayar a yanzu an ce an rusa ta ana rusa ta iya kace ka zauna ka kuka irin musulmi dai irinka ko irin munan nan yadda muke amace me za mu yi ba muna kallon aka rusa shin babu musulma aka rusa baitul muqaddas bai bambancin su da ba yankin da manzo Allah ya bi ne ya tafi sama wurin a kewaye yake ana komai a wani din ana mene a wani muna ji muna kallo yanzu na jasa aladun yahudawa na ke wurin katafila aka zo da ita aka rusa gidajen duk da sabai suka saya shin babu musulmai ba ga mu duka muna nan ba kila ma ba sabo ne ma bai san an yi ba littérature étrangère ne ne tunanin daina karatu boko domin tsaya ya so Qur'ani kuma fahimce shi amma iyayena sun damu da in boko tare da sun fi da boko din ne ya matsayina ya kuma zai yi kuma to an sha Allah ra'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi ko sai ma na ta ce ma muna fata masu wannan su ƙara samun madarasa za ta kare musu bayanin ka gano komai akwai hatta misalin cikin musulunci dan ƙarin bayani akan wannan da Allah suna tunda saɓano ne da aka yana lauhul mahfuz ne wakilin sunan ina zai koma wannan duka fata lokaci ne ƙur'anin wannan babu abinda babu a cikinsa duk abin da ya auku da abin da ake ciki akwai abin da za a yi har zuwa ranar tashin alƙiyama yana na cikin alƙur'ani yanzu ba gani ba akwai abubuwa hatta akwai dokoki a musulunci wanda suke kullun sabuntuwa suke kullun gari ya waye zaka ji ana cewa dinul islam al khalid addinin mai dawama sabuntuwa suke ka dubi irin su shura ba ba sa masa ka'ida ba sai aka bar mutane kullun za su jaddada shura ta kasance da yake ka dubi adalci ba kayyade kaza ne da kaza da kaza adalci ba sai dai ka bada ka'idan adalci hakanan adalci za ka ina ci gaba haka nan akwai dokoki masu jaddaduwa akwai dokokin da ba su jaddaduwa akwai dokoki kaza akwai dokoki kaza masu shari'a sun san su wannan littafi ne ake karatu a Minhaj Muslim kamar yadda sauran littattafai suke shari ko shi ma yana da wani shari da ma zai gyara misali duba a sai dai ka koma in hadisi ya kawo ka bi hadisi idan me yake da suna aya ya kawo sai dai ka bi tafsirai ba ya da sharhi sai dai mai littafin tunda mai littafin yanzu yana raye illa kusan kamar Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi aikinsa littafansa sun gama duniya kamar a wato sa ya janyo zaka iske yanzu min hajjul muslim a Najeriya kai tsamman ko radul lazan sai haka yadda muke karatun sa a Najeriya haka duniya ko ina ake karatun sa ka dubi ko Saudiya ka je ba shagon da zaka je babu littafi ba in shagon ba na sai da littafi kuma yana nan ina rayi. tun bai mutu ba tafansa Allah ya mutu ruwa haka aqidatul mu'min ka dubi tafsirinsa aisharu tafasir yana nan yanzu ya faɗo in ka karanta dole ne ka nemi in ka samu juzi da ka karanta in dai ka fara fahimtar karatu sai ka nemo duk inda sauran suke saboda haka nan nan akwai wata alama Allah ya karbi abubuwan san gaskiya a sani na dai ba ya da wani sharhi da aka yi masa sai dai kana bukatan sharhin sa to sai kai kokarin duk mas'alar da ka gani sai ka dubi mas'ala mai kama da irin wannan mas'ala musamman in ayoyi ne kana neman ƙarin bayanin malamin to kana ya koma tafsirinsa akan ayar to za ka tana tafiya daidai da littafin ɗin idan tarihi ne kawo za ka iya komawa hazal habib kaga shine mai littafi ɗin zai ƙara maka bayani haka in aƙida ne ya zo yi magana za ka iya komawa aqidatul tulmumin zai ƙara maka domin masail ɗin haka suke maimaito a kowane littafi don yana tafiyan abun ne kamar musalsal a littattafan nashi. Ita kan kula, mana da kabari na yi an ce ko mulmule su ma ƙasa za ta haɗe su asusuwansu malayin da ne cikakken bayani a mulmule ƙasa ba ta su ba a haɗe su sai dai in cin ƙasa ne kake nufin cewar ƙasa za ta ci mutum daban amma ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ni'imtar da muminai a aljanna kamar yadda a kabari kamar yake azabtar da kafirai a kabari don mumini akan buɗe kabarinsa a yalwata masa shi a haskaka masa shi a kawo masa ni'ima daga ainihin aljanna dinga shakata tun daga wannan lokacin ne wanda kuma yace falam ya kudu da shaka wata idaraini falam ya kudu eh bai yi aiki da shi ba sai dai an baro ta jumla haka baya wato bai yi riko da shi littafin wa wa'au adane baran ganin wurin wa tau'idu man arada anhu ko falam ya'khudh bihi alƙawarin azabtar da duk wani wanda ya kau da kai daga alƙur'ani bai yi riko da alƙur'anin ba ya yi masa alƙawari bi shakawa da wahala fi daraini duniya da lahira tabaraka to shi kana shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin na'am to nurun din malam da su magana cewa ana da yin annabi ne sai a fasara kitabun ya wani shi ne nake cewa musulunci tun da zo ina jin a lokacin sai da na dan tsaya haka saboda dama ire-iren masu irin wannan magana din nurun din nan shari'a tun da an ka lura aya kanta mata ta fasara kaga ya hadi bihi ko kaga Allah na shiryatarwa da wannan kaga wannan yake nuna maka tsarin kenan musulunci kila da ka samu kamar misalin littafin wannan din aisharu tafasil in ka samu aisharu tafasil zaka ji sai maka nurun din yana fasara shi musulunci ko manzon Allah to ko ma menene da aka fasara da shi ba wancan nuru ne ba ka san dama duk mai zuciya mara lafiya to zaka iske da ya ga wani dan dugudugu sai ya tsaya Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya kuma Allah ya sa ya karanto karatun da zai zo ainihin amfani musulunci Allah kuma ya tsare mana shi da imaninsa da tauhidinsa sai kuma wannan ɗan hizba ne suka aiko da sanarwa kuma ɗan hizba ɗin na unguwar su hosi suka ce bayan ka don Allah muna neman duk wani ɗan hizba na unguwar su hosi gobe a makarantar Awari. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين yawa maganar kuma muhadara ya akwai gobe ya sa karfe goma idan Allah ya kai wanda malam Ishaq shi da malam Basu na insha Allah a nan wurin karfe goma na sati idan Allah ya kai kuma kamar yadda dai wasu ke tambaya je an ba da amsa ne cewa mata ne tunda suna da wurin su za a zo tare da mata ne wanda ke da niyyar zo da matansa to za su zo kuma suna da wurin su daban kamar da yadda aka sanya gobe idan Allah ya kai karfe tara na sati Allah ya wani karzuwa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 والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين